Kalangu, studio Kalangu. Niger. Kalangu, studio Kalangu. Niger. Masu sauraro barkamu da warhaka, gunguma maɗanta ke muku sallama ga kanun labarun maraicen yau. Karfafa hulɗa tsakanin masu kula da tsaro batun shari'a da samun ci gaba a shimfiɗar yankin jesen Sahel ma'udin zaman taro na biyu kenan na kungiyar da aka buɗa yau da saya a nan yame mahalarta ɗari na ƙasashe mamba suka hallara za ku ji jawabin sakataren dindindin na jesen Sahel. Haɗakar sandika masu ba da karatun sagandari sun tsunduma yajin aiki na kwana uku daga ranar yau a dalilin rashin biyan bukatunsu tun watanni takwas ke ga. kariyar kyauta ta tsakani kaman a karkara inda babu jami'in kula da hakan notayar sanin hanyoyin bi balle ga mutane marasa galihu ma'udin rahoton musamman kenan na yau amma sai bayan kun sha labaru Tomadala yanzu kuma ga labarun kamar yadda suka kasance. Karfafa hulɗa tsakanin masu kula da tsaro, batun shari'a da kuma samun ci gaba a shimfiɗar yankin jesan Sahel, ma'udin wato muhawara ta biyu kenan da kasashe mamba na kungiyar suka yi kenan yau da sahi a nan yame mahalartan su ɗari sun fito ne daga burkina faso mali mauritaniya niger da chadi mamman sambo siddiku sakataren dindindin na kungiyar ya yi jawabi albarkacin taron ga fasar bayaninsa da tanan fude ahmed yan domana. Idan na ɗauki magana kula da tafiyar da ayyukan Jason Sahel ya taɓa fuskantar karɓa in karɓa. A wani lokaci mu mayar da hankali a kan gurin da muka saka a gaba fiye da dabarori. Ya dace a daƙile ta'addanci 'yan ta'adda da suke faɗowa haka ba zata wanda abin yana da girma. Cuɗayyar zamantakewa ya sanya mun sake shirye-shiryenmu a bisa hanyoyi kamar haka tabbatar da girmama 'yancin kowa ɓangaren masu rikici da kuma farar hula a saka tsaro a cikin shirin siyasa na hana duka wani cin zarafi a baiwa 'yan ƙasa magana bisa daidaito sannan a saka masu wani tsari na sadarwa a cikin 'yanci da kuma wajibci dakarun sojojinmu zai ba su yin waɗansu ayyuka na haɗin gwiwa domin a samu ƙarfafawa da kuma ci gaba a yankin sahel prosper Harin da mafi kazamta da 'yan jihadi suka kai wa sansanin askarawan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali, Akmi ce ta yi ikirarin wato kai wannan hari a ranar Lahadi inda askarawan Chad goma suka mace a yayin da Paris ta bada sanarwar sake gudanar da ayyukan fafutuka na Jason Sahel ɗin. Akalla wasu dakaru 25 suka raunata a faɗar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labaru na Faransa AFP ya bayyana rukunin 'yan jihadin Alka'ida Akmi ya nuna cewar ya yi hakan ne don mai da martani ga ziyarar da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kai a Chadi a faɗar kamfanin labaru na mauritaniya Akbar da wato ya shahara a samun labaru da kuma wallafa labarun na wannan kungiyar. Ma'aikatan kamfanin sarrafa atamfofi da makamanta Sonitex SA sun yi zaman dirshin a yau da sai a gaban harabar kamfanin da ke rufe a nan yame watanni 31 suka yi ba albashi. Rahman Zangina ma'aikaci a kamfanin Sotex ɗin ya bayyana ma mutari Muhammadu hanyoyin da suka bi don ganin an ciwo kan wannan matsala. yau wata kusan na talatin da ɗaya bamu da biya to kaga aiko ya kamata dole uban iyali kowa ya san yanda matsalar take da biyan ma aka kare barantana ba biya mu sai mu ce daga wajen masu gidajen mu ne direction su kuma sai su yi kuka fitattar da gwamnati wajen shekara guda da rabi ba biya yanzu da muka kara matsakaimi gaba ɗaya ma sai abin ya tsaya muka muna neman shekara uku abin da muke tunani ne sai dai mu ɗaukaka kara kawai mi kara a je a raba mu da su sai kenan me amma bata kai kasar gaba ba an ci baya in ta kai ga gida kamar wanga ya mutu in ka diba matasa yanzu gasu nan ba su da aiki in ana iya a buɗe ma'aikata na kamfani wanda za su yi aiki ƙasa tana samun arziki daga nan gwamnati tana iya samun kan 'yan Rishin biya wato bukatar koke-kokensu da suka ajiye watanni takwas ke ga ya kai haɗakar sandika na malaman Ba da karatun boko na sakandare tsunduma yajin aiki na kwanaki uku daga bakin ranar yau. Haruna Sumana Maiga jagoran haɗakar ta ƙasa ya ƙarawa a tayar Rafika bayani. Mutar Muhammadu me ce? Da farko dai akwai rashin biyan waɗansu 'yan kwantaragi a cikin ƙa'idaddan lokaci. Akwai wasu jihohi da ba su samu biya ba. Akwai kuma biyan albashi ta hanyar Niger bus da ya zama mana wani babban tarnaki. Sannan tun a shekara hudu akwai abokaninmu da suke jira a ɗauke su a cikin aiki na dindindin da kuma biyan bashin albashinmu na shekara bakwai da suka rage miliyan biyu da takwas da gwamnati ba ta zuba ba. Muna son zaunawa tare da gwamnati domin sasantawa. Mu fatanmu shine ganin ƙarshen aikin kwantaragi. A duba jadawalin tsarin albashi ga malamai. A wani fannin kuma ƙasar Nijar a wanga satin na shirya da babban taro bisa kyaukyawan jagoranci akan albarkatun ƙarƙashin ƙasa bisa ga kyaukyawan sa ran Komawar ƙasar a tafarkin tsarin ita e fusa'a ta kawo haske cikin kamfunan tonar arziki cikin ƙasa rukunin kunjoyin domin kawo haske ga tafiyar da nazari bisa kasayin kuɗi rotab na halarta ga dangadan ga wannan tattaunawar domin kawo nata masaniya a kai bari mu saurari fasarar bayanin halidu munkaila shugaban harabar shawara ta rotab Taron muhawara na gobe zai ba mu damar ɗora batun bisa teburi dangance da shagoranci a cikin kamfanonin haƙo da ma'adinai. A ɓangaren mu na Rotab za mu halarci wannan muhawarar. Za mu kawo wa gwamnati shawarwari saboda Rotab ta samu yin rangadi a Cote d'Ivoire, Guinea da kuma Senegal domin ganin yanayin da waɗannan kamfanoni suke tafiyar da ayyukansu a ƙasashen inda mun ɗauko darussa da dama. Za mu kai wannan ƙwarewar tamu a wajen muhawarar domin gwamnatin Nijar ta gane mu a matsayinmu na fararen hula gwagwarmayar da muke yi shine na taimakawa gwamnati ta aiki da kyau ga al'ummar Nijar. Ina tsammanin wannan dama ce ga Nijar. A gaida mu mutari Muhammadu da fasara, rukunin shawara da ayyukan 'yan kasanci sai-sai-yar CCAC haɗakar ƙungiyar warar hula na zandar na buƙatar shari'a ta adalci zuwa ga abokin fafutukarsu Sadat Iliya malam wanda yake zaman manda po tun ranar 20 ga watan Afril 2018. Wakilinmu Mustapha Mamman Sani ya yi wa na wato Mustapha Alhaji Adam na haɗakar ta zandar tambaya sai ya ce. a diba wannan abun saboda shine muke kira kyalewar da muka yi dan mu sa ido ne magani to mun ga alamun da ake tahiyar da ake yi kyalewa za a yi Sarat Iliya dan Mala yau kwanan shi 272 ya kamata amma Sarat Iliya dan Mala adalci saboda mu mun yi imani gaban al'umma gaban Allah da Sarat Iliya dan Mala bayye ba wannan layin da ake tuhumar shi kuma bayye da niyya layin wannan wanda ake tuhumar shi kuma Sarat ba wai wannan layin ba wanda yake babban layi ne da taka doka kaman dan kiyashi Sarat bai da niyya taka doka Bari mu komo a nan birnin Yame, eka hudu da rabi na lambuna suka kasance tsumbul da ruwa ranar Asabar a dalilin hawan ruwan kogin isan niger a Losogungu cikin shiya ta ɗaya a nan birnin Yame. Ambaliyar farko da aka fuskanta bayan shekaru 20 da matan cooperative din ke aikata wannan lambuna a cewar shugabar tasu wato eh, Nafisa Isa na da na yi wa tambaya yau da sahe ga fasar bayanin nata daga bakin Hawa Usman. Gagar kanmu nan eka hudu ne da rabi, mu mata sittin ne ke aiki a cikinta kuma kowace mace tana da nata sashi? Mun dai ga ruwa na shigowa ne amma mu san ba ko daga ina. Wasu mutane ne suka ba mu wannan wurin suka ce mu zo mu shibka. Ba abin da yayi saura duba ka gani wannan duka uwayen zogale ne sun mutu. Ruwa duk ya cinye tumatir da muka dasa. Yan gari ba su kawo mana wani agaji ba. Hukumomi muke kira su zo su taimaka mana ruwan ya tsagaita saboda kun ga dai wannan irin tashi ta kare sai dai wani sabo. Shi aiki yana da daɗi shi yasa muke son yin shi yau shekaru ishirin kenan da girka wannan gandarin amma ba mu taba ganin irin wannan ba barawar haka na shuka wake da kubewa tare da albasa na samu buhunna goma sha shidda. amma yau babu komai Bari mu leƙa fannin siyasa a ƙasashen waje tunda da wato saka bakin kungiyar ƙasashen Afirka kotun kula da kundin tsarin mulki na ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Congo ta tabbatar da sakamakon cin nasarar Felix Etienne Tshisekedi a ƙarshen satin nan da ya shuɗe bai ɗaya kuma ta yi watsi da bukatun da abokan takarar da na sabon shugaban kasar suka yi a ganin bukar Sidik Ali ɗan jarida mai nazarin al'amuran siyasa kotun ta kwanko dai ba dai dole ba ne wai tabi wato saka bakin da wani ƙetare ya yi bari mu saurare shi. Kundin Kongo shi ya tanada duk wanda ya samu kuriya mai yawa a premier tour shi a wuce bayan wannan proclamation kin martin failu shine kandida na adawa a gwagwarmaya tare shi ya ce shi bai yarda ba har abada zai zama shugaban kasa na congo kuma bai san da result kin cour ba wannan abin ni ina ji ana iya rike misali biyu a game da situation kin eh, kasashen afirka gaba daya mun yarda a matsayin mu na yan afirka da wannan a kabila abin da tun da wancan kandida kin martin shi shine kandida kin nasaru wanda suka kawo shi union african ta ce komai ba da bayan aka zabe sai yan shugabannin kasan afirka suka taru a can addis ababa suka ce a'a kur konsenal ka ya bayana wannan rilitakin ya kur ya ba ta bayana tunda juji ne shi juji ne dole an ce mishi ka ce a dole shi ya zabi mutum guda wanda ya ci Yanzu kuma bari mu shiga babin wasannin motsa jiki. Karo biyar na gasar Super Liga ajin kwambalar kwallon ƙafa jerin rana ta fudu aka gudanar a nan yame a cikin yankunan ƙasa kuma zubi na shekara 2018-2019 a ƙarshen satin da ya shuɗe. A Arlit Irana da Espoir ta Zandar sun tashi baram ɗaya da ɗaya a Kokana ta gama da Jeunesse Sportive ta tawa da ci ɗaya mai ban haushi. A Maradi Jangwarzo FC da Racing FC ta Yame sun tashi baramba wanda ya sama wani raga haka zalika a Yame IS Fan da Sahel Sporting Club suka tashi karon IS Police da na US Gendarmerie an gusar da shi. sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa Shirye-shiryen Studio Kalangu kenan daga nan birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. Ci gaba da rahotonmu bisa ga bayar da kyauta tsakanin mutum da mutum yau batun wato rikituttuka a karkara kamar jayayar hilayen noma. Goje Maryama Gazibo ta sa kaimi bisa ga fuskar mata masu rauni wanda bayan an ba su wato wurare kyauta a wasu shekaru ana neman a amshe su kyautar da aka musu. a wato hawa usman dai ta fasarta muna zubin firar da ta yi ita wato maryama jallo tare da juju goje maimuna mu saurara Babban rikicin da ke wakana a bangaren shari'a a karkara ya shafi gonakai. Bayan mai gona ya riga ya sallama to sai ya dawo ko kuma wasu daga cikin magadan su ta da zancen. Maimuna ta ba mu karin haske. Yau idan kana son ka kyautata ma mace a ƙauye ta hanyar bata gona misali dan mijinta ya mutu ko kuma dan tana kanwarka ko kuma dan tana zawara to ka nemi shaidu guda biyu idan da gaske kake. Ɗaya daga bangaren ka ɗaya kuma daga nata waje ka sa hannu kan takarda cewar ka bata halal malak malak ko da ka mutu to ha wannan wajen ya zama nata babu wata tashin tashina amma idan ka yi kyautar babu wata shaida to ha zuwa gaba jama'a na iya karyata ka akwai wata irin kyauta da ta zama ruwan dare a cikin ƙauyukan namu sai mutum ya bada jinginar gona ga mata da yara su kuma su shiga gyaran gonar ba ji ba gani sai bayan sun holhodo da ita sai ka ga mai gona ya dawo da niyyar karɓar gonar shi ko kuma masanya musu ita da wata ta daban wannan kuma abu ne mai muhimmanci idan aka duba bangaren labarun da muke samu kan irin wannan rigingimun na gonakai. Ya kamata a lura, ita ha kyauta ba ta tashi idan ka bayar da ita to ha babu zancen karbewa. Nan da babu wata hukuma shin ko wannan takardun da kuke batu na da muhimmanci. Zuwa gaban shugabannin ƙauyuka da shaidu biyu ya wadatar wannan ita ce muhimmiyar shaida. Kenan yau duk wanda suka yi wannan alkawalin ba tare da shaidar kirki ba ko sun kai kara ba su da wata nasara. Babban abin lura a nan shine idan kuka ɗauki shari'ar gonakai rikici ne fa mai nauyin gaske sai a kwashe shekaru sama da ishirin an gaza karewa saboda babu wata takarda babu wata cikakkiyar shaida cewa ga yadda aka yi balantana ma a yanke hukunci idan ana son shawo kan bakin zarar. dole sai da shaida ta gari sai ka ga wani lokaci an yanka ta tashi shi kuma alkali dole ya nemi hanyoyin kare kanshi. Ce soit au fonctionnaire, que ce soit au magistrat de dénaturer ou bien de commettre des injustices, c'est se protéger. A gaida Hawa Usman da Rafika Attahar da fasarar da suka mumu sai ku tarbi wato garba eh, Habibu a cikin labaru da harshen zabarmanci anan muka zo ƙarshen labarun da harshen Hausa mu huta lafiya a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango.